ishirin da shida kuka ce ko da ga watan bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjidu nuri islam inda muke ɗaukar darasi a cikin littafin arrisala na ibnu abi zaid alƙairawani rahimahullah wanda idan ba mu manta ba muna cikin babi na goma babu sifati amali bis salawati da mafruḍa wa ma yattasil biha minan an-nawafil wasu nan? wanda kuma ya ci gaba da tifanta mana yadda sallah take gudana da irin yadda ake so mata sai ya fara da sallar ba, domin je daidai inda ya kawo mana karatun alkuluti a matsayin mustahabi a ci gaba da karatun da za mu dora a yau in subhanahu wa ta'ala ya yarda shine maganar tahiya tahiya malam ya kawo mana tahiyar da aka ruwaito daga umar ɗan kasabi radiyallahu ta'ala an domin akwai ruwayoyi na tahiya kamar yadda muka sha karantawa amma wannan tahiyar ita ce wanda aka samo daga kuma ɗan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu malam yace summa ta tashahadu sannan sai kai tahiya ba ya sifanta mana zama yanda ake zama a tsakanin sujjada da sujjada da yanda ake zama a tahiyar farko da yanda ya kamata a zauna a tahiyar ƙarshe to shine yanzu zai karantar da mu tahiyar yake tsumma ta sannan sai kai tahiyar يا يا تهي التكي يتي والتشقد تهي شيني التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ليتي فإن سلمت بعد هذا أجزأك yace idan da daga nan zaka ce assalamu alaikum to da ya isan maka to ita tahiya malamai sun kawo hukunce-hukunce a kan tahiya da dama a wajen malikiya a tashakudul awwal wasani sunna tahiyar farko da tahiya ta biyu a malikiya sunna ne wal ma lahuma kadhalika sunna haka zama da ake yi domin su shi ma sunna ne sai dai a tahiyar ƙarshe akwai zaman da suka waye shi wannan zaman wajibi ne wani zama ne da ake yin sa bi kadari salami gwargwadon yadda za a sallame a wa inda shafi'iyya amma a wajen shafi'iyya su tahiya a wajensu ta farko sunna ne zama domin yin ta sunna ne amma tahiyar ƙarshe suka ce rukunin min arkanis fala ita kuma rukuni ne daga cikin arkanis falati wannan a shafi'iyya ne wal julusu lahu kadhalika ruknun zaman tahiyar ma rukuni ne a wurin su a wajen hannafiya wato masu bin mazhabar abu hanifa suka ce tahiyar farko da ta biyu wajibi ne haka kuma zama domin su ma wajibi ne ina fatan kuna fahimta haka kuma a wajen hanabila waɗanda suke zin fahimtar ahmad ibn hanbal ce التشهد الأول واجب تبطل الصلاة بتركه amdan yace sai ya farko ma wajibi ce in ka barka da gangan sallar ka ta wa yabjudu li tarkiha sahawan aw jahlan za ka yi mata ƙabli in ka barta ko da gangan ko da rashin sani wannan a bila kenan haka kuma zama domin kama ma wajibi ne tahiya ta biyu kuma suka ce rukunun al'awwal wajibun asali rukunun wannan a hanabila kenan amma gaba ɗaya da su malikiya da shafi'iya da ambaliya da hannafiya gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan idan ka so makaranta ta iya ka zo kan ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya wadatar a tahiyar farko ba a addu'a in ka tsaya iyakan nan duk sun yi ittifaki akan ya wadatar to tahiya kamar yadda na gaya muku mun karanta tahiyar da aka ruwaito daga wajen umar ɗan karɗabi ita ce wanda muke yawan karantawa don ita ce malikiya suke aiki da ita ita ce attahiyatu lillah الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن كبرتك من اتفاقي أكيد تو أقي تهيأ wacce kuma ba wannan bace idan ka ji za ka ji karatun ya bambanta don kada ka je wata rana ka gani a wani littafi ka ce nan an fata akwai tahiya ta abdurrahman ibn al-aswad wanda ya samu daga wajen shi al-aswad babansa kenan abdullahi ibn mas'ud babansa yake cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance yana ainihin gaya mana yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya musu tahiyya Abdullahi ibn Mas'ud qala allamana Rasulullah aw allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mini tashiya fi waqti salati wa fi akhiriha ya koya mini hiyar tsakiyar sallah da ta hiyar ƙarshen sallah tahiyar tsakiyar sallah ita ce tahiyar zaman farko Ta hiyar ƙarshen sallah ita ce tahiyar ƙarshe wa kunna hafazu an abdullahi hina ya ce mun haddace wannan tahiyar lokacin da abdullahi ɗan mas'udu ya ba mu labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan tahiya وكان يقول في وسط الصلاة وفي آخرها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كاجا يلتهي كاجا أنا ميتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي كو تو إذا مكدوبي وأنكما سيتي التهيات لله سيتي والصلوات والطيبات التهيات لله والصلوات والطيبات سيتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنا بأي لبن إن أكسامو التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سينام كميتي التهيات لله والصلوات والطيبات لله maimakon lillahi wancan lillahi farkon da shi ya yi aiki yake attahiyatu lillah sai ce wa salawatu wa qayyimatu kukula kyawawan gaisuwa lillah na Allah ne haka kuma wa salawatu wa qayyimatu da kuma kalloli da kuma me dukkanin daɗaɗen ibadu tsarkaka kaga su ma lillahin kenan wancan lillahi da shi yayi aiki kamar ka ce abdullahi dan musa ne da ibrahim da umar da usman da aliyu ma sai ka ce su ma ƴaƴan musa ne ko ga faɗa ba wancan dan musa ne da wani da wani da wani kenan duk ƴaƴan musa ne kaga kenan attahiyatu lillahi wasalawatu wasayibatu su ma lillahi kun gane ko wancan kuma duk sai da ya daidaike ya ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah kowanne ya sa maka lillah a da aka samo daga shi a Umar ɗan Kaddari kenan wannan ruwaya kuma da aka samu daga wajen ɗan Masudi kenan attahiyatu wa salawatu wa tayyibatu lillah shi bai kawo azzakiyatu ba an gane ko shine bambancin su amma assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la allah wa la wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadan wannan duka gaba daya an tafi akan iri daya ثم إن كان في وقت الصلاة نهض dan masauri yace idan wato mai rawin yace idan tsakiyar sallah ne daga nan kawai sai ya miƙe daga ya kawo ƙarshen ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah baya wani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'a a tahiyar farko daga ya gama wannan kalmar tauhidin kawai sai ya miƙe kamar yadda dai kuka san muna yi a sallah ko kaga a tahiyar farko gajeruwa ce ta kai tahiyar ƙarshe sai ba to yace idan ya karanta iya wannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kawai sai ya miƙe amma idan ta hiyar ƙarshe ce to ita ce kuma yakan ƙara ya yi addu'o'i kamar yadda a nan za mu ji insha Allah an gane wannan to yace summa tashahhada sannan ya tashahhadu sannan zai yi tahiya wa ta tahiya ita ce at lillah kyawawan gaisuwa sun tabbata lillahi na Allah ne ba a yi wa kowa su sai Allah azzakiyatu saraka kan ibadu gaba ɗaya sun tabbata gawa lillah ga Allah subhanahu wa ta'ala aqayyabatu ko aqayyibatu saraka kan ibadu wanda aka yi su da ikhlasi gaba ɗaya kuma wa salawatu da kuma salloli da aka yi su da ikhlasi dukkanin su lillah na Allah ne banda wanda aka yi shi ba ƙarfi banda wanda aka yi shi ba don Allah ba wannan ba na Allah ba ne sai wanda aka yi da ikhlasi assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina ya kuma tabbata bisa sauran dukkan bayin Allah garka ashhadu ina mai shaidawa Allah ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika la ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina kuma shaidawa anna muhammadan cewa lalle annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne malam ya ce wa in sallamta da haza idan da za ka ce assalamu alaikum bayan ka gama wannan ajaza aka da ya isan maka wa mimma taziduhu daga cikin abin da zaka kara in shi ta in kaso sai ka ce wa ashhadu anna allazi a bihi muhammadu haqqun ina mai shaida lalle abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi gaskiya ne da me ya zo da alqur'ani da kuma me sunnar da ta fassara alqur'ani to idan ka ce lallai na shaida abun da ya zo mana da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun kuma na shaida tabbas aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun kuma na tabbatar da wuta gaskiya ce wa annas sa'ata kuma lallai alqiyama atiyatun mai zuwa ce la raiba fiha babu kwanto cikin sha'anin zuwanta wa annan laha lallai kuma Allah ya ba'atu zai tayar da man fil duk waɗanda suka shiga cikin kaburbura Allah zai tayar da su su fito domin ku je filin mahashar inda za a yi musu hisabi yanzu waɗannan idan har mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka san ya kore dukkan wata shirka bai kamata a same shi mushriki ba domin duk abin da ake ce maka ibada in kai wa wani Allah ka shirka yanka addu'a istighafa isti'ana da makamantansu alamaril ghaini a lokacin da mutum bai kusa ba a ganin shi yana daga cikin bayin Allah na gari allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasancewar ka ce wa ashhadu ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah to ka kore dukkan wata shirka baka tare da ita kuma ba za ka yi ba sannan kace ce lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ka shaida manzon Allah ne ka kore dukkan wata dokar da ba shi ya kawo ta ba duk wata shari'ar da ba shi ya kawo ba to ba ita za ka bi ba shari'ar da ya zo da ita ita za ka bi don ka da shi ne manzon da Allah ya turo duniya don a ji shi to yaya idan muka bar shari'ar da ya kawo muka bar ƙa'idodin da ya kawo muka bar abin da ya gitta mana ya shimfida mana sai muka bi wanda wasu suka gitta suka shimfida muka bar nashi wannan faɗin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anya muna tare da ita kuwa ba mu yi tuska mun yi warwara ba to ka'ida ta tabbatar da manzancin manzon Allah shine ka yarda da duk abin da ya zo da shi shine shari'a duk abin da ba shi ya kawo shi ba a matsayin addini ba a ce mata addini sai da ce ko al'adarmu ko irin abincinmu kenan ko irin gininmu kenan ko irin rigunanmu kenan ko kaga wannan ba maganar addini ba ne ko abin da ya shafi da yin rayuwar kowane lardi kamar yadda muka sha fadi in ka je wata ƙasa in ka sa ku ta haɗu ka ɗaure to shine dattijo mu kuma nan yanzu idan dattijo ya yi wannan sai a ce a hudu baban suwa ne ne ba ko ba haka ba ne mu sai dai ka sa babban riga ko jamfa ikasta ko doguwar toguwa da hula to kuma su kuma wata kasar dattijon su ya sa kot ya daure to dattijo kenan ya kure manyan kayan dattawan gari kuma ana ganin shi sai a girmama ki welcome sa. ko ba haka bane to amma mu ba mu yanzu idan muna jiran liman ya shigo dai muka gan shi da kwan ya shigo za ka ga ana kallon juna sai na kalli na kusa da ni shi ma ya kalli na kusa da shi wai liman din ne ko ko da CID ne ya zo eh ko CID ne ya shigo saboda mu a nan ba shi ne dokta ku ba dokta ku a ganka da babbar riga da 'ya'yan cikinta da rawani ko da hula kaga wannan a al'adar yanayin kowace kasa da irin yadda suke sa suturar to wannan ba wai shi muke magana muna magana akan ka'idodi na addini irin wanda annabi sallallahu da wasallam ya shimfila su ne ake ce musu addini su ne shari'a ka ce ba za ka bi na kowa ba sai na shi ba za ka yi ba sai yadda ya koyar ina fata an gane domin a zamanin da yake raye ma kabilu da dama sukan zo gun shi kowa ne da irin rigunan sai dai illa abin da yake cewa kar ku bari kayan ku ya ja kasa kowa ya kiyaye kar ya ja kasa abin da ya wuce idon sawo ya je kasa ba wuta kun gane wannan wannan shine kawai ka'ida Allah ya taimake mu to waɗannan kalmomi na gaba kuma sai yake idan ka so kana iya ƙarawa da cewa وأشهد أن الذي جاء به محمد حق ina da shaida lalle abinda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi gaskiya ne al alqur'ani ka yadda gaskiya ne duk abinda al alqur'ani ya dora ka akai ka yadda gaskiya ne shi za ka yi duk labarin da ya baka yace duk wanda yayi abu kaza fa Allah zai kona shi ka gaskata duk wanda ya abu kaza zai samu lada iri kaza ta gaskata duk wanda ya yi iri kaza jahannama ce makomarsa ta gaskata wanda ya irin aiki kaza kuma aljanna ce makomarsa ta gaskata ta ce tabbas hakun gaskiya ne to kaga ya kamata da a sami mutum yana kiyaye hakan kar ya zama na kawai zai faɗa ne in ya tashi kuma ya rusa sannan wa annal jannata haqqun na yadda aljanna kana nan gaskiya ne to sa yasa baka son ta ta ina so yace to kuma me yasa baka aikin da zai kai ka aljanna wa na nara haqqun na yadda wuta gaskiya ce akwai ta to me yasa kuma kake neman shigarta yace ah ya ke neman shigarta ita to kana aikin da yake kai mutane wuta tamkar baka gaskata ba Allah ya taimake mu sannan wa annan na aqun wa annas sa'ata atiyatun la ba kuma kace ka yadda tashin alkiyama gaskiya ne babu kokonto cikin zuwanta to kuma ka yarda za ka zo ya kamata ka tana dawa kanka abin da za a yi maka kyakkyawan hisabi tunda har ka yarda za ta zo wa annan la ya'budu man fi tsoho ka yarda za a tada duk wanda ya shiga gabari. to na ka ce man fil da wanda ya samu aka binne shi da wanda ma ba binne shi aka yi ba da wanda kona shi aka yi da wanda dabbobi suka cinye shi da wanda wuta ta cinye shi da wanda ma ainihin a ruwa ya rube cikin koroma ko kogi duka fa za a fito da su ranar tashin alkiyama da rayukansu da jikinsu don a yi musu hisabi kuma kake ka yadda hakkun gaskiya ne to kaga kenan ya kamata mutum ya yi imanin bayan wannan rayuwar akwai wata ya kamata kuma ya yi ƙoƙarin fifita waccan rayuwa ta gaba ko kuma wanda za ta biyo bayan wannan rayuwar akan wannan rayuwar wanda ya kusan karkare ta yanzu cikin masallacin nan kaɗan kaɗan ne kawai wanda ba su kire ba a rayuwarsu ɗan kaɗan ne yanzu aka cikin ƙwarewar masallacin nan ka duba ka gani yawanci an kusa ce rabi waɗansu kuma saura kwata waɗansu kuma saura gashi nan dai duka kowa da irin na wannan fa idan ma wai za a yi ɗari ɗari fa nake nufi eh idan ma za mu yi ɗari ɗari waɗansu sun ci rabi irin su malan kam kaga a shegi da saura muke a shegi eh a'a misali ne yanzu rayuwar da ba za ta wuce ɗari ba a daɗi ita ce za ka fifita a ka rayuwar da aka ce tutur ku ji ba a hausa tutur ba adadi shi ne ma'ana abada har abada shi suka ce ha boroi eh to yanzu abin da aka ce ha boroi za ka haɗa shi da ɗari ko ɗari da biyu ko da goma ko da ishirin mamaki fa ke yi wallahi shekaran ta ɗari da ishirin amma fa kafin ka mutu ba ka fita to me aka yi eh ka yi ɗari da ishirin ba ka da amfani kai da jariri don ɗaya rayuwar kana cikinta ne kawai amma ba ta da amfani a gunka to abinda ake so mutum ya fahimta kenan wannan rayuwar kaɗan ce idan ma da an ƙaddaro ma mutum misali zai shekara tamanin to a cikin tamanin ɗin rayuwar daɗin za ta zama rashin daɗin ya fi daɗin yawa wani da ƙarfin tsaye ta nema har yayi arziki haka ne ko ba ka ne? to wani kafin arzikin ya zo ta ya shekara arba'in kafin kuɗinsa su zauna yadda yanzu kan zai huta sai dai ya ci wani kuma har tattin din ta kullum sai ya buka shago sai ya yi lissafi sai an ɓata mai rai sai ya ji haushin wani duka dai har yanzu ba nutsuwa kai da ake ka ji daɗi ba sai ran da ka daina ta albarka ƙara ba zan ƙara ba kawai inda iya waye inda kake so ka huta abinci ya zo kawai ka ci ka huta wannan mata'u duniya ka same shi kawai to aka ce wa kuma aka ce mata'u duniya kalil jin daɗin duniyar ɗan kaɗan ne sai kana cikin jin daɗin kana zaune kana karyawa sai ka duba abokai lokaci ya yi har an gama kayan jin daɗi yanzu saura aiki aljanna haka ne aljanna fa ko ina kai gun daɗi ka tinkara ko ina kai gun hutu ka tinkara kuma wai har abada ba ka tuna tari ya yi za ka karya alkawari ba ka tuna ka'ida ta cika ba har yanzu ba a bani salare ba ba ka tuna na kasa ban saida ba ba ka tuna sun yi da bari in wanke ba ka tuna ina jin yunwa ba gama dafa abinci ba ba ka tuna wallahi ka tunani ya matsa mini ina zan shiga kashi ina zan shiga ba a wannan duka a can yanzu mutumin da komi jin sa kashi zai dame shi ya katse mar jin daɗi duk daɗin ka fa sai kashi ya matsa ma wata rana daɗin ya katse daidai lokacin da ba haya ta matsa maka to a lokacin kuma maganar daɗi ya yanke sai tukunna ya huta tukunna ka yake wash to daga nan shi kenan daɗin in ma zai dawo ya ɗan dawo in fitsari ya matsa maka ma faka da sukuni sai ka je yi. kishirwa in ta matsa ma baka da sukuni sai ka sha yunwa haka balle kuma wa shara ta sauko maka rashin lafiya duka kuma ana samu akan masu jin daɗi ko ba a samu haka akan masu jin daɗi wanda ake ce musu suna jin daɗin ta hanyar sarauta ko dukiya irin hakan duka yakan same su to kaga ashe mata'u duniya qalilu kuma wa mal hayatid rayuwar duniya ba komi ba ce idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira illa kali sai dai ɗan kaɗan ne kawai idan da za a kwatanta rayuwarka ta duniya da wanda za ka yi a lahira duniyar ɗan kaɗan ne kawai a ce to kaga ya kamata a ce mutum ya yi ta ƙoƙarin gyara fegin lahira sama da fegin duniya fegin duniya yana da kyau ka dan gyara shi a matsayin kawar kamar yadda kake gyara rumfar kasuwa ba nan ne gidanka ba in ba sai za ka rufe ka koma gidanka inda za ka kwana can katifa take da filo da ainihin abincinka da komi ko to duniya ya kamata ya zama kawai kamar rumfar kasuwa ne da za ka nemi arzikin lahira da shi a nan ne za ka yi sallah a nan ne za ka yi azumi a nan ne za ka yi zakka a nan ne za ka yi hajji a nan ne za ka yi sadaka a nan ne za ka yi kyauta a nan ne za ka yi zumunci a nan ne za ka yi fara'a a nan ne za ka yi mu'amala mai kyau a nan za ka yi adalci a nan za ka yi alkawari a nan za ka yi amana a nan za ka yi zalunci a nan ake a nan ake komi domin mazara'a ce manoma ce tamkar gona ce don lahira. ɗan wannan takaitaccen lokacin a nan ne ake noma wanda kuma za a je a yi ta ci har abada in baka noma ba to babu yadda za a yi kuma ka ci kamar damana ta sauka kowa ya gyara gona ya shuka ya gyara ya sa taki ya kwallanci ya hakan gonarsa ta yi kyau kaka in kai ya samu amfaninsa ya zo ya cimshe a fito kaga da rani zai yi ta ci kai kuma da damanar sai kai kwanciyarka in rana ta bar yamma ka jawo ka dawo gabas in an dace kun dawo kannunku ya har yanzu ba ku tafi ba ne gona to yaya in kaka ta yi zai ga mota tana dawo da abinci zuwa gidansa kuwa sannan kuma yana da fiton da zai rika ba da rani yana ci kuwa to aka lahira take a nan duniya masu wayo suna nan yanzu suna ta noma aiki haikal Allah ce fa kuli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna sannan a lahira idan aka ba da sakamako ya ce fa ni'ima ajarul amilina ma da ladan ma'aikata waɗanda suka yi aiki yau ga ladan su an ba to don haka a ce duk mutumin da ya yi imani na sa'ata atiyatu alkiyama za ta zo larai da iya kuma baya kokonto ciki to zai dage ya yayi ji domin sa amma idan yana shakka to wannan kuma sai yayi ta tunanin yadda ya ga dama Allah ya kare mu to ya ce. wa ya ba yab'athu man fil quburi Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi salati a bisa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen annabi muhammad wa rahon muhammadin ka jigan annabi muhammad wa ali muhammadin da alayen annabi muhammad wabarik bari ala muhammadin ka albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammadin da alayen annabi muhammad da masan kamar yadda ka yi salati wa rahimta ka yi jin kai wa barakta ka yi albarka ala ibrahima akan annabi ibrahim سبيلك وعلى آل إبراهيم دعا النبي إبراهيم في العالمين أتكن أجدت الدنيا قبائع إنك لديك الله حميد يبديني مجيد girmamamme ne in ma mutum ya yaba maka ya yabawa wa yababbe in ya girmama maka ma in ya girmama kama ya girmama ne. domin kana da masu yabonka kana da masu girmama ka don haka kai ne amidun abun yabo majidun abun girmamawa Allah Allahumma salli ala mala’ikatika, Allah ka yi salati a bisa mala’ikunka, wal muƙarrabina da makusanta, wa ala an biya’ika bisa annabawanka, wal mursalina da manzanni, wa ala an hali tsa’atika da wa’yanda suke ma’abota yi maka biyayya, duk abinda da kake suna yi, duk abin da ka hana suna bari, ajima’i na gaba yanzu. Allahumma ya Allah ighfirli ka gafarta mini wali liwalidayya ka gafarta wa iyayena wa makina ka gafarta wa shugabanninmu wali liman sabaqana da waɗanda suka rigaye mu fil imani da imani magafiratar gafara azman yake Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ni min kulli khairin ka sada ni da dukkan wani alkhairi sa'alaka minhu Muhammadin nabiyuka wanda annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙe ka wa a'udhu bika kuma ina neman ka tsare ka tsare ni min kulli sharrin daga dukkan wani sharri ista'azaka minhu muhammadin wanda ista'azaka minhu muhammad wanda annabinka muhammad nabiyuka annabinka ya nemi tsari ka tsare shi to ni ma ina neman ka tsare ni daga wannan sharri اللهم يا الله اغفر لي كغافرتا اغفر لنا كغافرتا منا ما قدمنا أبن دمك غباتر نليتي da kurakurai wa ma da wanda muka jinkirta ba mu yi ba wanda ya kamata mu aikata muka jinkirta ba mu aikata ba wa ma asrarna da abun da muka yi a boye don mun san kai babu abun da yake buya gare ka wa ma da abun da muka yi a bayyane wa ma anta alamu bihi minna da ma wanda mun yi mu ba mu san mun aikata ba ashe mun aikata laifi mu ba mu san shi ba to shi ma muna neman Allah ka gafarta mana shi rabbana ya ubangijinmu atina ka ba mu fit duniya a wannan duniya hasanatan kyakkyawa shine halal kullum ka rika roƙon Allah da wannan addu'a Allah ka bani hasanatan fit duniya hasanatan fil akhirah sai kaga Allah yana baka halal kuma ya sa albarka a cikin wannan halal din ka ba mu fit duniya a wannan duniya hasanatan kyakkyawa wa fil akhirati kuma ka bamu ba haka na kan kyakkyawa shine gidan aljanna wa qina ka kare mu azaban nari daga azabar wuta ita ce azabar jahannama wa wulubika Allah ina neman ka tsare ka tsare ni min fitanin mahaya daga fitinar rayuwa wal mamati da wato fitinar rayuwa wal mamati da fitinar mutuwa fitinar rayuwa shine mutum ya rayu ba akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya rayu ba kan tauhidi ba ba akan sunna ba ya haɗu da fitinar rayuwa ya rayu ba da Allah yake dogaro ba ya haɗu da fitinar rayuwa ya rayu ba lahira yake so ba duniya kawai ya haɗu da fitinar rayuwa ya rayu shi kan duniya ta samu ko halal ko haram ya haɗu da fitinar rayuwa to ka tsari ya tsare ka daga fitinar rayuwa wal mamaki da kuma fitinar mutuwa fitinar mutuwa mutum ya cika ba da imani ba shine ya haɗu da fitinar mutuwa ka mutu baka san amsar da zaka bai wa Allah ba idan aka ce man rabbuka baka san amsar da zaka bada ba idan an ce ma dinuka baka san amsar da zaka bada ba idan an ce man nabiyuka to wannan mutum ya haɗu da fitinar mutuwa wa min fitinatil qabri da kuma fitinar qabri qabri yana da fitintinu lokacin da yana daga cikin fitinar kabari waɗannan tambayoyi da za a yi wa mutum man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka idan mutum bai amsa ba mala'ikun nan da za su zo su kansu abun tsoro ne sannan kabarin kansa zai baka tsoro zai matse mutum gabar ya haɗe da yamma kudu ya haɗe da arewa wai idan aka mago mutum ta kudu da arewa suka haɗe yaya kuke zamani aka yi wa mutum kamar yadda in eriya tana da tsawo aka danna ka ba sai ta haɗe guri ɗaya ba ta gajarce to wannan ba ba wai gaɓoɓinka ne za su shiga cikin juna ba ba ka su za a yi daga kai haka mutum ne sai wannan gabar ta taɓo rumumumumumu sai sun haɗe kuma kan ma ya taɓo ya haɗe haka garin hagu da na dama ku koma ku ɗaya sannan a ya mutu su suna tsaye a za su kuma a haɗa su guri ɗaya kudu da arewa kun hannu. wannan haka hadisin manzo Allah ya nuna sannan kuma aikin da ka aikata yana daga cikin fitinar kabari aikin zai zo in kyakkyawa ne ta yi sa'a zai zo da kyan sura ya zo ya rika ɗebe masa cewa har a tashi alkiyama in kuma mummuna ne zai zo da mummunar sura yana wari in zai ma magana da tsawa da firgitarwa in ka tambaya ce aikinka ne da ka kata a duniya an ce mu zauna tare har a tashi alkiyama to kaga mutum ya haɗu da fitinar kabari kenan Allah ka raba mu da wa'annan fitintini to wannan yana daga cikin adaiyat din da shi ibn abi zaid al-qayrawani ya kawo yace wa min fitinatin mahaya wal mamati wa min menene to bari ka ga wajen to to shi kenan ومن فتنة الكبر ومن daga fitinar almasihi dajjal ne ya wannan wanda aka ce sai ya gane duniya shine almasihu amma ba almasihu alkhairi ba almasihu isa dan maryam ba shi ba almasihu shar ne dajjal ya kamata a nemi tsari da shi domin dajjal idan ya zo sai wanda Allah ya tsare ne kawai ba zai bi dajjal ba dajjal in ya zo zai kafin ya zo ma zai tarda yawanci wakilansa sun share fili sun gama karɓar baki an karɓi wanda za a karɓa sai dai ƙarashi don shi in ya zo tilastawa yake don in ya zo shi in kana shakka kawai sai ya yi wa mabiyanka ruwa sai ya yi wa waɗanda suke bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ruwa a su. sai arzikinku ya kone sai arzikin waɗanda suka bi shi ya walwala. wanda duk bai da imanin kirki sai a ce in kai imani da shi kai ma za ka yi kuɗi kana yin imani da shi sai ka warware eh kana tsammanin wannan in ba da addu'a ba masu tsiran kaɗan ne ba eh amma duk da haka aka ce wani saurayi saboda imaninsa sai an kama shi an tsarga shi sijjaliya ga shi tsakiyar da takobi sai ya faɗi nan ɗaya ɗaya ya faɗi nan sai ya tsakanin ya dawo ya yi dariya sai ya mai da ke sai haɗe da izini na sai ya haɗe sai ya ka gani ni ne ubangijin duniya ka yadda da ni ce yanzu ma na gane kai ne makaryacin da annabin mai ya ba mu labari don dama ya ce za ka yi haka kuma na gode wa Allah da ake ni ne za a yi hakan ne to kai imani ba ba karamin abu ba ne yanzu haka idan da za a ce wani mutum ya kullo a bayan duwatsun nan a tsakiya yana nan duk wanda ya je akwai wani ruwa in ya baka kasha in ka dawo za ka zan budoniya yaya yau wani ba ba zai gaya wani ba ma daga ya ji labarin ba zai yadda makwabcinsa ya ji ba zai je ya dawo ya zama mai kuɗi kusa da makwabcinsa saboda tsabar karma wani ya ji yau nan ake ara ku duba mana yanzu idan wani abu ya kullo ma za ka ga yanzu ka duba kafirai idan aka kullo da wani abu na taimakon gwamnati za ka ga a coci da sauran wurare suna gaya wa 'yan uwansu abu kaza fa ya taso yana da kyau kowa ya je kowa ya je mu ko musulmi abokinka ne in ya ji labari in dai samu ake yi, sai dai ya faɗa ɗa ya je ya yau ya dawo ya shuru ba za ka ji labari ba sai dai ka gan kawai da bukunan taki da kaza da kaza yaushe aka samu ba ga da labari ne ai tun kwanaki muka je muka yi rijista Sai yanzu haka da ruwan nan ma za a ce akwai mai ba da ruwan arziki da ya dai ka kawai maga mutum ya yi nan kamar wani wuri zai je kawai ya je ya shawa ya dawo Allah ya sauke mutanen mu malam akwai haɗa mu da aka yi mana karbiya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallahi mun fi mugunta wai ne yasa ba ka so kwata kwata wai kai ga ka ba ka da komi kai ma baka samu ba amma wai wani shi so kake in za ka yi ka kai kai amma ban da wani. shi kar ya samu maimakon in ka ji labarin wani abu na alheri ka tattara duk makwabtan ka ce kai na ji fa ana abu kaza mu yi kokari mu je mu gani ko Allah zai samu kamu a'a sai ya suka da shi kadai ya je karbo sai shuru sa har kwanakin baya ma aka zo aka yi ta yin wata kungiya mai raba kuɗi aka zo aka yi min fatawa aka ce ai ma a ƙayi ba ruwa ciki sai daga baya inda suka karba suka zo suka ce kai malam waya alama nan ana fa ƙari kuɗi ce ana ƙari yace ana ƙari yace to haramun ne wallahi haramun ne za ka yi ta biya kana biya kuma akwai kari da za ka zuba musu to ina tabbatar muku duk mutumin da ya san ya karba in ya gama biya kar ya kara. wanda bai karba ba kuma kar ya karba haramun ne da ruwa wallahi ba shi da ruwa haramun amma yau idan da cewa aka yi gashi yadda aka baka haka za ka kawo to halal kuma mutum idan kana son abu don Allah a daina ɓoyewa don kana son abu sai ka ɓoye fatawa sai ka sa a ba da fatawa mutane da yawa su je su yi ta sai daga baya abu ya bayyana ba aka race to ai mala ya ce mana ba ku eh alhali kuma a fatawar an ce mana ba kare kawai yanda ka bada haka za za ka biya yanda aka baka haka za ka biya ce kuma ba aka bayyana to wallahi mai hattara mai hattara aikin alkhairi in mutum ya ji shi don Allah ya gaskiya wa abokanansa yan uwanka musulmi kowa yanzu in kai ka ɓoye wa yan uwanka musulmi za su gayyaci yan uwansu su je su kwashe kai kuma kai kaɗai don ka ke ka samu saura duka wa'incan sun kwashe ne kake riba Eh kai ma ya wa yan uwanka su samu in akwai wayarwa da ya kamata ka musu ka wayar musu da kai yadda su ma za su ƙaru dukiyar kasa ne amma da yawa abubuwa yana nan musulmai ba ka morarsa sai a fito da abun saboda ko ba su da wasu ma'aikata a kusa da gurin ko kuma wayanda suke da gurin ba su da kirki ba za su fito su gaya wa mutane ba su kuma wayancan daga an kullo da abu za su fi su gaya wa jama'a sai ka ga mutumin da yake cikin jeji wai har ya samu labari ya zo ya samu wannan alheri amma wanda yake kusa da inda ake badawa bai je ba ku duba wannan ina la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li yake to mu rika kulawa don Allah mu rika lura da yan uwantakan mu rika lura da son junanmu mu daina yi wa junanmu hasada tun baka zama komi ba kana yi wa wanda bai zama komi ba dan uwanka hasada to dijjal fa idan ya kuka zuwa idan ya zo fa zai ja da yawa don zai zo da duniya ga ta karara zai zo da abu kamar aljanna sai zo da abu kamar wuta kuma aka ce duk mutumin da duki abin da ya nuna wutar ce to in yake ka fada ka fada wutar nan ne aljanna in da ya nuna aljanna ne kuma to nan ne wuta haka kuma kafin ya zo sai kwakwalen mutane duka an koka su an wasa su ba abin suke sha'awa sai irin abin zai zo da shi zai zo da kashe-kashe zai zo da raye-raye zai zo da bushe-bushe zai zo da kwalliya da ado da komi kuma kafin ya zo aka ce sai kowane kwakwalwa ta koshi da irin son wannan abu za ka ga mutum ya ɗura waƙa a kunnensa tana can tana rubuci cikin kwakwalwarsa tana ta tafasa a kanka sai ka rika jin kiɗa can sama ka rasa ta ina ne cikin kwakwalwarka ka kura a nan ka dura a nan kana ta tafiya kana rangaji yanzu dijjal zai zo ka kasa zuwa eh ya zo a kasa zuwa Allah ya to lalle ne ba abin da zai tsayar da mu sai du'a'i Allah ka tsare mu daga fitinar ainihin almahaya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal wato fitinal masihi dajjal shi almasihu dinnan shine ad-dajjal ba wanda almasihu kamar yadda muka faɗi da abu ko to Allah ya mana daidai don haka yan uwa mu dage annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai gushe ba a kowace sallah sai ya yi nemi tsari da waɗannan abubuwa fitnatil mahaya fitnatil qabri fitnatil masihi dajjal yana neman tsari da wa'annan al'amurra Allah ubangiji ya taimake mu da dagewa wajen neman tsari da domin musiba ne babba mutum ya samu fitinar rayuwa fitina mutum ya cika ba da imani ba ya ke kabari ya kasa amsawa ya zo kuma dijjal ya bayyana ka samu kanka cikin mabiya dijjal Allah ya kare mu wa azabin nari wa su'il masiri sannan ka ce Allah ina neman tsari ka kare ni daga mummunar makoma ka kare ni daga azabar da za a yi wa mutane da wuta assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi da bisa sauran bayin Allah salihi na managarta summa taqulu assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum taslimatan tatlima wahidatan guda ɗaya an yaminika ta dama taqtilu biha qubalata wajhika kana mai nufin gaba da kuskarka wato kana nufin kayi wa limamin ka sallama a sallama ɗaya wanda mutum zai yi sai karkatar da kansa sai ya juyar da ita daidai limaminsa wata ya munu bira a cika sai ka damantar da kanka kalilan kaɗan hakaza kamar haka in ji ya fa'alul imamu hakaza ya fa'alul imamu haka limami zai aikata war wa adahu haka kuma min shi kadai wa amma al-ma'mumu amma su mamu fa yusallimu wahidatan zai yi sallama daya ya kaya manu biha zai damantar da wannan sallama kalilan kadan wa yuzu ukura sai ya sake dawo da daya sallamar alal imami akan limamin sa kubalata ku ta daidai saitin limamin sa shine ku yushiru biha yana mai ishara daidai ilayhi zuwa gare shi wa yuzu yana na yin rati alaman kana sallama alaihi akan wanda ya masa sallama ta gefen sana hagu shi ne ya tarihi ta gefen hagu da shi wa in lam yakun sallama alaihi adun idan babu wanda ya masa sallama lam yaruddu ala ya tarihi shay'an ba zai yi raddi ta gefen sa ba kenan wannan sallama guda ɗaya ta farko da wannan da zai yi ta biyu ya wadatar wa ya yadayhi zai tsora hannayensa fi tashahhudihi a lokacin da yake tahiya ala fatirihi aqau ala fatiraihi akan cinyoyinsa wa yaqbidu asabi yadaihi zai damke yatsun hannayensa ko yatsun hannunsa a biyun na dama lokacin da mutum yake tahiya zai shimfida hannayensa guda biyu duka akan cinyoyinsa sannan sai ya damke yatsun hannunsa na dama wa yabsudu sababa sai ya miƙar da wannan manuniya ya shiru bi ayana mai ishara da ita wa kadna saba arfaha ya lamfatar da kan yatsun ila wajihi suna kallon fuskarsa misali kun ga haka kaga bayan ya shimfiɗa hannayen duka wannan hannun sai ya nade shaka sai ya nuni da wannan asababa sannan wannan gefen yatsun nasaba saba harfa ha nasaba harfaha nan shine harfaha wannan dungu nasaba ya lokakar da shi kubalata yi ta gefensa ba haka ba ne? kawun kanuwan ina suke kallo wajenka haka ta fahimta ita kuma wannan kayi nuni haka wannan kuma ta yi launi kawunan wayannan kuma suna kallon wajenka kun fahimci wajen ko to shine wannan kalma nasaba harfaha ya lamfatar da kan yatsun ila waje suna kallon wajen fuskarsa wasu tulifa fi tarihiha malamai sun yi khilafa wajen hukuncin motsa yatsar da kuma yin shuru da ita ita wannan sababa fakila ya aka idu ishara idan nunawa kawai kai ha da ita kana mai kuduri annan laha cewa lalle Allah ilahun wa'idun lokacin da ka yi haka kana mai nufin lalle Allah abun bauta ne ɗaya ba ya da abokin tarayya wa ya ta'awwalu ai yana fassara ta man ha wanda kuma yake motsa ta annaha maqma'atun cewa guduma ce lishaytani wanda yake horatar da shaidan da ita idan motsa ta kake yi haka kana nufi tamkar wata guduma ce da take firgita shaidan shaidan yana jin tsoron ya fiye da yanda idan da katuwar guduma ka rike kana matsowa zan buge ka kaga mutum ba zai matso ba to haka shaidan bai so ya matso in ya ga ana wannan kada wannan ya tamkar guduma ne wa atibu tawilu zalika an yadhkura bi zalika min amri sala kawai mafi fassara dai mafi kyawun fassara a ƙudurka hakan ɗin tun da shari'a ce ta zo da shi ba lalle ne sai ka gane me yasa ake yi ba a'a ka yarda kawai anna zalika cewa haka ɗin min amri salati yana daga cikin al'amarin sallah ma yamnahu sha Allah wanda hakan in Allah ya so zai hana mutum an sahari ba zai yi rafkanwa fiha a cikin sallah ba wa shugli ba zai shagaltu an ha har ya bar sallar ya kama tuna abun duniya ba wa yabsutu yadahu al-yusra zai shimfida hannunsa na dama ala al aisar ko wato hannunsa na hagu ala fakizi al-aisar akan sa ta hagu wala yuharrikuha ba zai motsa ta ba wala yashiru biha ba zai yi ishara da ita ba hannun hagu shi shimfidawa kawai za ka yi ka tsora akan cinyarka ta hannu ta kafar hagu ba motsawa ba ishara hannun dama shine ake miƙe manuniya sai a ɗaure yatsun guda uku da babbar yatsa kawunansu suna kallon inda fuskar ta ɗage an gane wai sahabbu an so a zikiru da isri tarawati yin zikiri a gurbin kowace sallah mun kusa mu je yi inda za mu tashi a sallah azza mun gama da ba kenan kun gane yauwa an so yin zikiri bi isri salawati a gurbin kowace sallah mutum zai yi subhanallahi salatan wa salatina wa yahmidullah ay sai alhamdulillah salatan wa salatina wa yukabbirullah sai Allahu akbar salatan wa salatina wa yaktimu al-mi'a zai cika da la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahada la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul godiya ta sace wa huwa ala kulli shay'in lalle shi mai iko ne akan komai idan har mutum ya gama yayi wannan to an ce an masa tanadin da duk duniya babu irin wannan abun a wannan filin duniya kada mutum ya yi sake da tasbihin da ake yi talatin da uku kar ka biye wa rayuwarka saboda tauri ka rika jan tarbi shar shar shar shar ka wuce nan ma shar shar shar shar nan ma shar shar shar shar kwata kwata idan aka kirga a can bai wuce goma kai ba a tsakiya bai wuce goma ba a ƙarshe bai wuce goma ba to kaga ka yi asara ba ka da lada kada kuma ka wuce talatin da uku kada ka wuce alhamdulillah ma kar ka wuce talatin da uku Allahu akbar ma kar ka wuce in ka wuce duk ka rusa na'am amma idan haka nan tasbihin kanka ne ba wannan ba za ka iya zama kai sai da iya adadin yadda kake so ko alhamdulillah iya adadin yadda kake so Allahu akbar iya adadin yadda kake so istighfari haka amma wannan wanda aka ce za a yi bayan assalamu alaikum kar ka wuce talatin da uku kar ka kasa in kana so a karba subhanallah in ka karya kasa talatin da uku kar ya wuce alhamdulillah in ka karya kasa talatin da uku kar ya wuce Allahu akbar din ka karya kasa talatin da uku kar ya wuce kaga an samu casa'in da tara sai ka cika da almi'a din na ɗarin da me la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna wahdahu la sharika lahu ko lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine na cikon ɗarinka to yanzu don Allah muna yi eh ba ma yi hatta limanin mu ma baya yi to liman shi yake riga kowa wani irin harshe yake da shi da zai riga mu duka yana ɗaga targin kakabin ka ce mu yi eh, ce lo sai ka je na wai ya gama shekara biyar na bishara ɗaya dole ne ku bari kuma sai ku watsar kun bar aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ku yanzu kuma za ku shiga na liman kuma shi ma ya ce ku yi goma sha ɗaya ba ku yi ko biyar biyar ba sai ya ce makulu wa uku uku wancan ma yanzu an watsar kana kokarin kulkuwa ɗaya wata cika ba sai ce faragi da nasi kana kokarin faragi ba ka kare ba sai ce laƙar ja kun da ilazi laƙar ja kun ba ta kare ba ita kanta sai ce kurfiyu don Allah muna yau kan mu'adalci adalci kuwa sai an ce wai yulil fi na sai mu ce shabu ɗan gudu. eh wai da ɗan gurdu shi ne tauye awo wannan wailun tana kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai talatin da uku kai sha biyar eh to ina za a ce maka kai baka kai sauye ba hayin shararab shararab shararab me yasa to in dai haka ne tarbi bai da amfani dama fa an yi shi don kada ka fata lissafi aka yi talatin da uku daidai nan ma talatin da uku daidai nan ma talatin da uku daidai so ake idan ka ce subhanallahi ka ja ɗaya subhanallahi ka ja ɗaya subhanallahi ka ja ɗaya kana zuwa daidai wannan alamar to ka san talatin da uku ta cika sai kuma ka soma alhamdulillah sai ka ja alhamdulillah sai ka ja alhamdulillah sai ka ja kana isowa alama ta biyu ka san wannan ma an yi talatin da uku Allahu akbar sai ka faɗa sai ka ja Allahu Akbar sai ka ja Allahu Akbar sai ka ja in ka zo karshe ta san nan ma uku ta shiga sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa wala ala kulli shay'in Kabiru. to yanzu ka samu wannan fa'ida ka samu wannan fa'ida da masu aiki da tarzo da masu aiki da yatsu haka za a gani don Allah wani bakinka ne zai iya dinka a nan eh haka fa za a gani Allah ai wani wani abu ka kawo mana to mu ban san ma menene ba yanzu hakan da kai har bakinka ma ya faɗi uku uku haka eh maimakon subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah in ma aka gauke ne amma haka kawai wani ma haka za a ga kawai yana eh duk wannan ka kaga muna ha'intar kanmu wallahi za mu tashi ranar tashin alƙiyama ba mu da lada wani bawan Allah ne shi ƙari ma yake yi fa ba yake yake ba bari shi da ya zo in ya zo ku subhanallahi sai yayi kari wajen alhamdulillah sai yayi kari Allahu akbar sai yayi kari kullum haka yake yi kaga wannan ai shi son alkhairi ne ko to amma tun da ba haka shari'a ta ce masa ba kuma amma da yake mutumin kirki ne saboda manufarsa mai kyau ce sai aka je kwanta sai ya yi mafarki an firgito mutane kowa an hau shi ana kasu kuwa kawai sai a zo a wuce shi fiw wannan ya zo ya wuce shi fiw dokinsa kuma ya tafi dokin ya yi ƙaini ya yi ƙaini duk an tsere masa sai wani ya zo ya tsaya ya waiwayo shi ke bawan Allah kada ka kashe dokinka ba za ka iya kamo mu ba mun fa tsere maka yace to me yasa yace a ah, to ai mu muna yin tasbihi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar 33 uku subhanallah 33 alhamdulillah talatin da uku Allahu Akbar kai nawa kake yi ɗari ita to ya sa ka ita a ni wayin samu da yawa ita to ai ba a kirkira shari'a sai ka tsaya inda shari'a ta tsaida ka don haka ba za ka taɓa kamo mu ba sai buga dokinsa kawai ya tafi yayi yayi dokinsa baya gudu sai ya bincika daga nan kullum kawai ya kama su subhanallah iya talatin da uku uku kamar yadda yake sai ya sake mafarki kawai ne ga shi nan malam dokinsa shi ne a gaba saboda bin ka'ida wannan ba wai karawa ma ya to ya kai da kake soje eh za ka zo har ka yi suku wanda za ka haye sirari da irin wannan ha'inci rasa ha'inci a ibada ha'inci a ibada sai mu bar abin da shari'a ta zamu mu kama wani shi yanzu idan da wani ne waradi aka baka aka ce maganin arziki ne dubu ɗari da dubu saba'in da dubu goma sha bakwai da uku da ɗaya wallahi kokari zai yi ba zai wuce ba ita in ya kasa ba to ba akwai matsala sai zai yi ha kokarinsa ba zai kauce wa wannan ba to kuma amma wannan da aka ce aljanna ne za ka tsaya kawai kai ganin daman ka sharaf sharaf sharaf sharaf sharaf sharaf abin da kaga dama shi za ka yi Tana iya da tarbin amma bai maka amfani ba Domin ya yasa kenan kake rike da su don ka yi hisabi ne ba ka rike shi ka kirga ya fita daidai don kar ka bata to kuma kana rike da shi kayi yadda kake so kaga bai da amfani to Allah ya kare mu ba ka za mu ya guri yadda kuka ce za mu so din ba za mu so shi ba domin yanzu ma abin ya yi nisa na. Eh, wanda yake nuni da wannan yatsar yana kada ta shi yana nufin kamar guduma ne na tsorata shaitan eh. ah, a to in ka karfe ka kan ba kai ka kai kanka ba dole ka biya su tunda da ka soma ai eh eh dole ka biya yanzu kan sai dai kar ka kara tunda ka gane haramun ne karka kara, yauwa wannan shi ne wannan haƙƙi ne na ilimi idan ka ji abun da yake halaka ne yan uwa suna yi dole ne ka gaya musu yauwa domin wani yana yi bai san ba kyau ba to tun da ka sani ba kyau to sai a bari wannan shi ne daɗin ilimi daɗin karatu ke an gane wannan abinda aka yi lokacin ba a sani ba wannan kuma sai sai istighfari Allah zai yaba amma kuma wanda aka aikata bayan ilimi to wannan kuma ganganci ne to Allah ya taimake na'am direba kake sai ya buge wani da yana kan mashin eh eh eh motar kana tsaye ko kana ko direban yana ciki na to zai kafara eh zai kafara domin ya motso ta sai ka zo gun ko shi kuma sai ya zo ya buga mata da a ce kana tsaye direban baya ciki sai ya zo ya buga mata to da ba shi ya yi tsanani ba ka fahimta yauwa mu yi ta addu'a Allah ya kare mu eh, mutum sai ya ta istighfari ya yi wannan kafara domin Allah ya zo kaga yanzu ba maganar jiya ce ba amma irin wannan kisan ba shi ne kisa na ganganci ba kisan kuskure ake ce maka ka gane irin shi ne kisan kuskure yana daidai da za ka yi jefi kuka a sama ɗan kuka da sandar ta wuce ya je ka samu wani mutum a can sai ka kashe shi shi kake nufi to kake yanzu dai kai kai masa sanadi dole wannan fara za a yi ta amma kisan kuskure ake cewa irin wannan ko kuma ka ɗauki bulala za ka daki ɗanka bulala ba ɗauka kana kisa ba kana shauɗa mar bulala da ya faɗi wayo Allah wayo Allah ne kawai ya yi mutu shugul amsi ake ce ma irin wannan ya yi kama da gangan amma ba da gangan ba ha to me ya yi kama da gangan tun da yake shi kai kana duka ko to shi ya yi kama da gangan amma ba gangan ba ake kira irin wannan duk suna nan hukunci yana nan mataki mataki ne don haka shi ma dole ne mutum yi wannan kafara akwai hadari da direbobi idan da sun san hadari da yake kansu da sun yi takasan an rage zanganci yanzu mu gani muke yi idan muka buge mutane suka mutu ko muka kada mutane suka mutu in dai har ba a ke zuwa abun 'yan sanda ba shi ke nan mun haye ba haka ba ne wallahi akwai haɗari a gaba ran ɗan adam yana da tsada wasa da shi da ake shi yasa yanzu kisa ya yawa shi yasa shari'a ta ce ku rika kisa don a daina kashe-kashe a yawaita kisa don a daina kashe-kashe kun fahimci wannan duk wanda ya kashe wani aka ga da gangan a kashe shi wani ma ya kashe wani shi ma a kashe shi wani ma ya kashe wani shi ma a kashe shi ba za a daina kashe-kashe ba sannan ka kashe mutane kawai ka dawo ka fana a gida gobe ma an ganka kana yawo ka sake kashe wani gobe ma ka fito kana yawo wani ma sai ya shiga kisa to don haka idan da duk wanda ya yi ana maka to da akwai karancin irin wannan sannan da a ce ana tilasta a biya diya to da kashe-kashe ya yi sauki amma yanzu ku duba yadda kisa ya yi yawa yanzu ko labari ma ba za ka ji ba sai a kashe mutum ɗari rana ɗaya in an yi ƙoƙari a yi labarun na wuni ɗaya ya wuce kenan kuma ba ka'ida ba hukuma in har ba a samu wanda zai biya jiya ba hukuma ya ta biya yanzu talakawa nawa ake kashewa hukuma tana biyan iyalan yanzu akwai mata da aka bar su da yaya ƙanana mazajen an kashe iyayensu an kashe amma hukuma tana kallo an tara su a wani sansani kawai ana sauko musu da biredi a helikwafta ko a rika zuwa ana ba su ɗan abinci suna dayi ya kamata da kowa a tanada masa diyar da za a biya mutanensa da aka kashe domin ya samu yadda zai rayu amma ba za a yi ba yanzu kawai duk wanda ya mutu ya mutu duk wanda abu ya same shi ya same shi kawai shi kenan mata sun zama abun tausayi ba mazaje an kashe ga 'ya'ya an bar su da su waɗansu kuma da 'ya'yan da mazan duk an kashe duk inda aka je sansanin yan gudun hijira za ka karda mata sun fi yawa da yara abun tausayi ga shi nan sannan abun kunya abun takaici idan ma aka tanadi abin da za a taimake su da shi din wa'yansu kuma wanda suke zaune lafiya waje su yanka a ciki su ma sai su kai gidajensu sai a kai muku rin wani ma sai baka hanya bai iso ba yaushe bala'i zai kare ana yi wa Allah yadda aka ga dama an iya ji tsoron Allah sai ga shi nan Allah yana tsora mana masibobin da dole muna jin tsoron su fiye da yadda muke tsoron Allah yanzu corona ba ko ko ba haka ne turan shi ba yanzu shi ake tsoro yanzu ana nana ta za a rufe makarantu za a rufe masallatai za a rufe kasuwanni to me corona virus kuma ya ya wuce wannan eh ai corona virus ya kare ranar da aka rufe masallatai aka rufe kasuwanni kan corona virus ya kare ba kowa ya tsaya a gidansa kawai me za ka ci eh me za ka ci to ai ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس gashi din fitina ta yadu sama da ƙasa tudu da kwari ruwa akan sarari ko'ina. saboda aikin mutane ya yi yawa an rena wa Allah an ce bai iya komi na Allah ba daidai ba ne mutane sun waye sun kirkiro wa kansu abubuwa yadda za ka tsara kawai na duniya shine daidai wanda Allah ya tsaro ƙauyen shine an wuce kumburi to gashi nan kasar da abin ya fara kullowa su ne suka fara tsanar musulunci fiye da yadda ake tsammani sun tsani musulunci fiye da yadda kake tsammani musulma wai in aka ganta da himar sai a yi mata kata kata da Allah ya tashi zaukar da wannan corona virus din sai ya zama a unguwar da musulmai suke babu shi sannan kuma a cikin musulman ba wanda ya kawo. aka tilasta wai ai akwai baki sun shigo sun riga sun shigo kafin a sa ka'ida don haka hukuma ta sa a killace harami sai waɗannan baki duk sun fita sannan a ci gaba da tantance wanda za su shigo don kar a shigo da wannan abu ranar da aka killace sai Allah ya aiko da sun tsaye suka zo suka yi ta dawa ba ku gani ba ba ku gani ba farare sun suna zagaye ka ba Zai shi Allah yana da masu yi yana da masu gun ba zai zauna haka kawai ba mai dawaji ba akwai aljanu suna nan mala'iku suna nan Allah ya wuce inda duk ake tsammanin sa aikin Allah ya wuce inda ake ake tsammanin sa lokacin da duk aka ki Allah aka ki ka'idar Allah to sai a dora wa mutane kuma wata ka'ida bai ta jin tsoronta su ruɗe eh daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wani ciwo da ya wuce shi me ya sunan shi ebola muka yi ta ta gishiri da wanda wanka a ni dai ban yi ba gidan mu ba yi ba eh, da daddara karasa waye ya yi ilhaman kawai ya kaji waya yar wai a ta gishiri ma da a wanki a yi wanka da shi bala'i ya zo eh? na'am eh su Allah ya kawo sauƙi su Allah ya kawo mana sauƙi mu yi wa Allah tawabu mu koma ga Allah mu yi kana'a mu mai da al'amarinmu ga Allah da mu da iyalanmu gaba ɗaya mu yi ta addu'a Allah zai kama mana mafuta insha Allah Allah muke roƙo ya yi mana daidai bayan nan masifu Allah ubangiji ya kawo mana sauƙin su na'am sai eh, in har zai iya tantancewa ya fita daidai ya halatta sai eh, amma idan ba zai iya tantancewa ya fita daidai ba to zai yi asara hmm. eh. hmm. hmm. na? to ai kai ne mai sayan sayi in dai har za ka yi din ai ka san iya wanda aka ce ai talatin da uku ko shi ne matsalar ka dama ka yi talatin da uku na gari shi ne kalmatu tauhidi da shi za ka cika ka fahimta yau mu yi annabi salati eh, akwai walimomi da suke gabanmu insha Allah kafin lokacin da za a shiga tafsirai wanda su waɗanda suke kula da wa'azuzzuka da wani da kuma